Tinubu na tiƙa rawar buga ta Kis Daniel a gidan giya a Landan, yayin da 'yan arewa suna can suna mutuwa, in ji Farfesa Usman Yusuf. Masu kallonmu da sauraronmu idan har kuna tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo muku, za ku ji mu da cewa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na ƙasa, wato Farfesa Usman Yusuf, ya yi Allah wadai da tir da rawar da Tinubu da tawagarsa suka tafi Landan suna yi. Sannan kuma Farfesa Yusuf ya bayyana hakan a matsayin rashin damuwa da halin da 'yan ƙasa ke ciki musamman 'yan arewa ke fama da matsalar tsaro sannan kuma farfesa yusuf ya ce za su ɗauki wannan bidiyon na tinubu da tawagarsa suna sharholiya a london su nuna wa mutanen arewa don su san irin mutanen da ke neman shugabancinsu masu kallo da sauraron mu yanzu kanin labarin kuka riga kuka saurara amma daga bisani za ku ji mu da cikakken rahoton amma kafin nan Idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha mu mai albarka, don Allah kada ku manta ku taimaka ku yi mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai ba mu damar samun labarai da rahotanninmu da shiga lungu da saƙo na cikin ƙasar nan domin kawo maka sahihin labari ba na shafcin giza ba. Sai a zauna gaban wayoyinku a zauna tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Kamar dai yadda kuke gani ga Tinubu zagaye da makarabansa bayan sun gama tanɗe-tanɗe da lashe-lashe sai aka gansu a wani faifan bidiyo da ya karaɗe social media suna ta tiƙa rawa kuma rawar buga ta kis Daniel. Hakan dai ya biyo baya ne bayan gama jawabinsa da ya a Chatham House, wato an gayyace shi London ne yadda zai gabatar da ƙudurorinsa idan har ya samu ya ɗare shugabancin ƙasa Najeriya. amma kafin tawarsa zuwa ƙasar london an gayyace shi wani taron manema labarai ko kuma taron 'yan takarkaru tare da su kwankwaso a tiku da kuma peter obi amma hakan tinubu ya ƙi zuwa wancan zama da aka yi a ƙasa najeriya ya taho london tare da mukarrabansa kamar su nasir yan rufa'i da dave umahahi da kuma gwamna badar abubakar na jihar jigawa an gansu dai suna ta tiƙa rawa sosai yadda 'yan najeriya suka dinga nuna alhininsu na kasancewa ta yaya za a yi a ce wanda yake neman shugabancin ƙasa a gan shi kuma yana tiƙa rawa babu kunya babu tsoron allah hakan ya sa masu fashin baƙi kamar wannan rahoto da muka kawo muku na tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na ƙasa wato farfesa usman yusuf ya bayyana hakan akan rashin dacewa ya kuma Allah wadai da wannan yanayi da su Bola Ahmad Tinubu aka gansu suna tiƙa rawa inda ya ce a gidan giya ne ma suke tiƙa rawar. Bola Ahmad Tinubu ne a lokacin da ake gudanar da wancan wato jawabi a shi Cotton House an gan shi ya jefa tambayoyi da aka yi masa ga makarrabansa.